mujalladi na farko babin ra'i babi da yake magana akan harfin ra'i yake cewa ɗanyun ‘ya'yan itatuwa samun su alkhairi ne sosai musamman ma ya zamanto suna cikin kwansansu ko suna cikin ƙwallonsu ko wani abu da yake ya yi musu kamar gida sun zama gidansu ne kamar da muka sani kamar su goro da ake kira ɗan burza ga suna da kwanso ko wasu abubuwa wanda suke da kwanso wanda idan aka je sai an buɗe wannan kwanson sannan a ɗebe su misali cin su suna ɗanyu kamun su riga su nuna yana nuna cewa mai yiwa ƙila wata rashin lafiya za a samu amma idan mutum ɗan kasuwa ne ya ci ‘ya'yan itatuwa da basu nuna ba sun fara bira to wannan kasuwancin shi ne zai ɗan ja suka ce a lallai cin ɗanyen ‘ya'yan itatuwa alkhairi ne kuma da farin ciki da zai samu da wata bishara ko kuma ‘ya'ya ne za a samu ko kuma nasara ne ga bisa makiya. Babu da yake magana a kan ɗanyen ‘ya'yan itatuwa jama'a yana da yawa yana da faɗi sai dai a ci gaba da bibiyan mu a nambobin da muke sawa a editin. Assalamu alaikum. Masoyan annabi shakamalan adali masanin fasarar mafarki mai mafarki mai